وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله نعم شافنا أبو الشرع ثالثا da takwas ko da shi na kan shi ne da shida ne arba'in da shida na na uku eh, Allah yujad ma'ahun da ma'asu kar a samu mai ta'assubanci tare da su kada ya zama to akwai mai ta'assubanci tare da su wa huwa da waye mai ta'assubanci shine dan uwa na fa wujida asaba kullahu idan an samu mai ta'asubanci tare da su sai musu ta'asubanci a tasir zai ghairi na farko akwai a saba hunna a tasir da ya zai musu ta'asubanci ta'asubanci tare da wani zakar misal da wasayyin sai zai musu ta'asubanci namiji yana da misalin kasan mata biyu misali tsari misali na uku mutum ya rasu ya bar miji shafiq da kuma ɗan uwa shafiqi akul shafiqa sai uwa ya za a raba gadon menene rabon kowanne daga ciki aljawab jawabi asalin mas'ala din guda biyu ne za a raba dukiyan gaba miji yana da rabi saboda rashin samun alfarkul wari hmm. ba shi da reshe mai gado na da aiki miji yana da rabi saboda babu ɗa babu ɗan ɗa su ne alfar ulwari inda mutum ya rasu wato mace ta rasu ta bar mijinta ba ta da ɗa ba ta da ɗan ɗa ta ba ta da 'ya'ya kenan ko jikoki to miji zai ci rabin dukiya daga cikin dukiyarta saboda rashin alfar ulwari na'am wal ukhtu shaqiqa wal akhu shaqiq to da ɗan uwa shakikiya da ɗan uwa shakiki albatu suna da abin da ya rage shi ɗan uwa shakiki zai kwaso abin da ya rage sai ya kawo wa ɗan uwan shi ƴar uwansa sai ta raba namiji yana da misalin rabon mata biyu wannan shi ne tasubanci tasubanci a nan wajen ba irin yadda aka fahimce shi a wajen akida ba ko a wajen ilimin akida an ce wani na da tasubanci shi ne yana goyon bayan nashi ko da ba shi da gaskiya a gani in mutum yana goyon bayan nashi ko da ba shi da gaskiya sai a ce wani muta'assiri kamar mai cewa hal ana illa min guzayyata in gawar gawai wa in tarshur guzayyatu arshuri shin ni wani ne in ba ɗan ƙabilan guzayyawa ba in gawar gawai idan sun bace ni ma bace wa in tarshur guzayyatu arshuri idan kuma a guzayyawa suka shirya ni ma shirya kaga wannan shine kyakkyawan misali na ta asubanci da kuma irin karin maganan mutanen jahiliya da suke cewa unsur akhaka zaliman aw mazluman ka taimaki dan uwanka ko da shi ne zalimi ko da shi aka zalunta kaga wannan shi ta asubanci kawai ana faɗa dan uwanka kawai kaga dan uwanka ne kawai ka shiga sai bayan kun masa dukun kun masa dukan tsiya sai daga baya ka tabbi dan uwanka bai faru an gano wani ku wannan shi ne ta'assub shi wani su daga ka zalim na nasu daban da na wanda na musulunci ba ba laifin da kudi na ثم تصحح المسألة نعم ثم تصحح المسألة malam bilaki na ne an wani ku? to kaga da kuma al'akku za su raba da zakar bisa wannan ta asubanci a wajen malaman fikiyu shi shi mai gado kamar dan uwa nan wajen wato shi zai jira ba za a ba shi wani rabo ba sai bayan in an ba ainihin miji rabansa to abin da ya rage an ba masu rabo rabo abin da ya rage sai su kwashe in kuma shi kadai ne ya kwashe dukiya duka wannan shine ma'anar tasubanci an gane wannan aiki in shi kadai ne ya ne ya kwashe dukiya duka in akwai masu gado sai a yi yawan sai masu gadar nan sun gama tsiba gaba ɗaya kowa an ba shi haƙƙin shi abin da ya rage sai su kwashi ya ce wani asibi ne shi na'am sannan sai a inganta matsala ɗin zai eh, inganta daga shida domin a nan wajen mai yasa za a inganta shi saboda an kasa dukiyar biyu da kasa dukiyar biyu sai miji ya ɗauki rabi ya ɗauki ɗaya sai kuma wa guda ɗaya ko da ƴar uwa da ɗan uwa suka ɗauki ɗaya ya za su yi su raba shi to saboda haka shi ne sai a inganta mas'ala ɗin sai inganta daga shida sai a mai da shi shida shi miji yana da rabi an gani miji yana da rabin shida shi ne nawa uku walbaki sannan abin da ya rage na dan uwa ne shakiki abin da ya rage dan uwa shakiki yana da kaso biyu shi ita kuma uwa tana da daya ba uku ya rage ba to dama ce namiji yana da kasan mata biyu sai shi dan uwa ya samu biyu ɗan uwa ta samu daya na'am نعم مصالي <coughs> ودنا كان شرطه نعم نعم إلا إلا دي إلا كده يقواش كده إنت يقواش كده يعتنى شو رجل يعني إيه أبي جيبها نقوي إيه لا تجرد كويس بقى شهر في الدوران إذا كان زمت الرب الجيس يعني كوي تكون هاي أنا كنت لي بابا بابا بابا أنا ربطت الرجل إنك تلاس كيني الدورة هذا ما أزي بعد كوي إنك بقى أزي بابش إنك تلاس ربطت الرجل مصمم أبن ليسا تجرى تورة تولتا كمين ده؟ نعم أو نعم. إذا عند تواصل الشروط مثالي وجدت كان شرطة إذا كانت واحدة فلها النصف idan ita kadai ce tana da rabi a gani yar uwa shi ne bayan da muka yi abin nan idan yar uwa ita kadai ce tana da rabin dukiya misali robert misali na hudu malakam ruwan al wato mutum ya hallaka ya bar mijinsa mutum ya rasu ya bar matarsa kasan shi kalmar zauji zauji ya kunshi namiji da mace

yan uwa shakikiya tana da rabi ita ma ga wasu da kaga shi ke nan yawa tana da rabi kaga ba a ce ta kwashe dukiyar da ya rage ba a kawai kasanta rabi ne kawai saboda cikar sharuta an gane kala da kasar da wahida na'am haka ne ku wannan ku yau idan sun kasance wannan sabo ne ku eh, sabon karatu to mu amma wannan kasan na kuma sai alhalatin sani misali ta kaga nan da wasu kun halatin saniya mm. nan wannan karshen ragowar karatun ne to na mutum ya rasu ya bar na biyar sunna aksar min wahida idan sun fi daya falahun na sulusai yau idan yan uwa mata sun fi ɗaya. me rabansu za a ba su biyu cikin uku za a kasa dukiya uku a ba su nawa a ba su biyu idan dubu talatin ne sai a ba su nawa sai a ba su dubu ishirin ko eh. na misalin kare misali na biyar halakka murhun an zauni mutum ya rasu ya bar ainihin mace mace ta rasu ta bar mijinta kenan uktaini shaqiqataini da kuma ɗan uwa guda biyu shaqiqai amma nasibu kullu minhum menene rabon kowanne daga cikinsu? asalin matsala ɗin shida ne shi miji yana da rabin shida shi ne nawa uku saboda rashin reshe mai gado babu ɗa babu ɗan ɗa so kuma yan uwa shaƙiƙe suna da biyu cikin uku saboda suna da yawa biyu cikin uku hmm. duk yadda aka faɗi gaba ɗaya suna da biyu cikin uku to ya za a samu biyu cikin uku Eh, an riga an kwashi shida A riga an kwashi uku wanda saura uku uku nan ba zai bayar da sulusai ne ba an gani yan uwa shakiki ya tara da sulusai ne saboda suna da yawa su bi zuwa sama to anan nulahizu anna al-mas'ala alat ila sama alat ila sama nawa ne sulusai ah, ne na shida hudu ne sulusai ne na shida hudu ne kuma hudu ba zai fito a nan ba saboda uku ne yanzu ya rage sai a ƙara daya shi ne auli biya rage ku a tumura kafin miji ya ci ya ci rabi miji ya kwashi rabi sora uku to sai a ƙara ɗaya kaga sai aka yi auli da guda ɗaya لا وسوف نشره العون في باب to da sannu insha Allah za mu tarji na aure a cikin babi mai zaman kansa insha Allah ta'ala za a bude babi musamman dan aure saboda a fahimce shi yau zai baka bayani ne aure kar ka rinka bayanan wajen ka bari ka zo babin aure zai zai bude abu yadda kowa zai gane insha Allah kenan wannan shi ke kudin bai fito <laughs> na a kudi ya fito eh, ya eh, ya a kudi ah, ya fito ya gama rabuwa ne yanzu ba uku ya rage ba an ƙara daya an yi aure an gama yanzu yana so mana bayani ne da ya aure eh. yanzu kai kai tsaye in kudi ne in kudi ne a hannunka ka sashi bakwai kawai sai kasa shi bakwai zai fito shi wannan magana aure yana da bai da wani tasiri sosai ina kuɗi a hannu ina kuɗi a hannu rabon yana yiwuwa cikin sauki na'am sharru rahbiya shafi na talatin da bakwai na'am ana cikin babu su na'am ala eh babu al'amu yastahiqu ma al-walad وهكذا الأم بتنوين الصمد فالأب يستهيقه مع الولد وباينا ترجمة ديش كي شرع ثلث تارد دا وباينا ترجمة ثلث تارد دا وهكذا الأم حكما إذا أواتنا ترجمة ثلث بتنوين الصمد da saukakken nassi daga Allah Allah as-samad da saukakken nassi daga Allah wanda yake abun dumfara wajen biyan bukata وهكذا مع مع ولد الابن الذي ما زال يكفو إسره ويعتدي هكذا أنت أردت أنت haka nan tare da danta wanda danta yana bibiyan gurbin da yau yana bibiyan gurbin abin shi waladul ibr yana yana bin gurbin ibn wato yana bin gurbin baban shi wa ya yana da shi an gani ta saukakken littafi kaga duk wannan gaba daya shari'a ta raba gaddama inda ake Allah ta'ala bai raba gaddama ba da ba karamin fitina ko za a yi ba an gane wannan ku a ce wai da ya fi uba karfin gado a ɗan ke magana suna sai eh, ɗan kanshi a ce wai ya fi uba uba zai tuni bana haife ka ya za a iya haifi yaro ko a ce wai ɗan shi zai fi shi gado ko kuma ce jika ya fi uba gado shi ma nan za a yi ta rikici ne misali ita ma uwa ba za ta yadda ba za ta ce annabi ya ce ummuka ummuka kaza kaza ko za a zubar za a yi rikici sosai amma shari'a da yake ya san za a yi rikicin sai shari'a ya raba gado kawai saboda kawai kowa ya huta da wani suna ka abinda Allah ya baki ko ga abinda Allah ya baka in za ka yi rikici sai ka san wanda za ka yi rikici da shi ba shi kenan ba me yasa Allah ya raba gado saboda dan adam yana son kuɗi wasu hibbuna mala hubban jamma a gani yadda kuke shiri da mutum kuɗi ya haɗa ka za ka sha mamaki wallahi sai mutum ya shafa wa fuskar shi bila kamar bai san ka ba an gano wannan ayi saboda haka harkan kuɗi yana da tasiri yana da muhimmanci shi yasa shari'a ba sai wasa da shi ba an gani shari'a ta iya za ta bashi a hannun kowa da kowa kaga an wani za ka yi rabo aka ce ainihin ɗa ya fi uba jika ma ya fi uba an gani na wahuwa na aidar ma'anayin eh, min ikhwatil mayyit fa tishazain kuma wannan fi rabanta ne rabon wa kuwa ko tare da biyu daga yan uwa mal al ne min ikhwa tare da biyu daga yan uwa yan uwan nan maza ne ko mata su ɗaya ne yan uwa maza biyu ko yan uwa mata biyu na'am yan uwa mata ce kai kiyasin wannan kai kiyasin wannan biyu a kolo ina cewa wala abu wala uku kullu uba da uwa kullum min kuma ya tsaye kusudu kowanne daga cikin su yana cancanta ɗaya cikin shida ma wujudin walad tare da samun ɗa bi nafsil qur'an shine bi tanzilin samad da nafsin alqur'ani wa qawluhu ta'ala shine da Allah ya ce wa li abawayhi li kulli wahidin minhum masudus mimma taraka eh iyaye guda biyu uwa da uba kowanne ɗaya daga cikin suna da ɗaya cikin shida daga abin da shi ɗa ya bari in ya kasance yana da ɗa an gane wa ashara ila hadha bi qawlihi bi tadbir as-samad yayi ishari yayi ishara zuwa ga wannan da sa. da saukakken nassi wasamadu ismun min asma'ihi ta'ala ya sama suna ne daga cikin sunan Allah ta'ala wa waladu mithl kal dan da kaman da ne fi haza game da wannan ga haduwar malamai kamar ta gaddama لأنه ما زال يكفو إثره ويعتري دوم بيبجي بيبجي ما ينافون قرب صح ويعتري كما ينا دمر بشي بالزال المعجبة بزال أي ما زال يتبع الإبن wa yaktabi bihi fi akamihi wato shi ta shi jika bai gushe ba yana bin kuma yana koyi da da wajen hukunce sa an gane ku shi ma jika yana koyi da da in babu da jika yana tsaya matsayin da wajen gado sannan sudusi ɗaya cikin shida kaso ne na uwa kuma tare da mutane biyu ko fiye da biyu daga cikin yan uwa yan uwa biyu ko fiye da biyu ba ɗan uwa guda ɗaya ba dan uwa ɗaya zai rage uwa gado idan mutum ya mutu a idan mutum ya mutu ya bar mahaifiyarsa da dan uwa tana nan da gadar ta ɗaya cikin shida a ɗaya cikin uku abuwan tana nan da gadar ta ɗaya cikin uku amma idan sun kai biyu ko fiye da biyu to za ta tashi daga sulusi ta koma ne sulus ɗaya cikin shida na na min al-ikhwa wal akhawat mutlaqan shi sulusi na uwa ne kuma tare da biyu ko fiye da biyu da yan uwa maza da yan uwa mata mutlaka ka ko maza ko mata ga haduwar malamai babu sabanin malaman fiqh ya kullu abbas wannan matsalar babu sabani an qabala khilaf ibn abbas kafin sabanin abdullahi bin abbas yana shi abdullahi bin abbas shi yana da ainihin ra'ayi sabanin wannan an gane wannan ku da qauluna fi al-umm inda bayani mallahum sulusul baqi sulusul tadarika kama bayyana khilafa ibn abbas ya zada ikwa allazina shi ya ce sai sun biyu shi wajen ibn abbas ya ce yan uwa sai sun biyu da an ce fauka suna kai an gane wannan yan uwa sai sun zama fauka suna kai sura yan uwa biyu ne ba sa kai uwa daga daga sulusul Eh, za su tabbata kan zulufi sai sun zamanto sun fi biyu daga uku ne suna ce fauka a gano nan fa in kana lahu waladu fa in kana lahu ikhwatu fali ummi hizbi idan ya kasance yana da yan uwa kaga an ce ikhwa ba ce fa in kana lahu ikhwan balme akawani ba ba ce fa in kana lahu akawani ba kafin ce fa in kana lahu ikhwa ikhwa suna farawa daga nawa ne jam'i na fara daga nawa daga uku sai abdullahi bin abbas ya amfani da wannan jam'i yana farawa daga uku saboda haka idan yan uwa biyu ne ba sa tasiri ga mahaifiya mutum ya mutu ya bar uwa da yan uwa guda biyu an gani ya mutu ya bar dubu sittin ya za a raba gadon ya mutu ya bar mahaifiya da kuma dubu sittin mahaifiya da yan uwa yan uwa guda biyu in muka ɗauki mazhaban ibn abbas za a ba ɗaya cikin uku ba rabi ba ɗaya cikin uku ta baka cin rabi za a kasa dukiya uku a baka dubu ishirin dubu arba'in sai yan uwa su biyu su kwashi su a kawai ne kuma gaba to amma idan sun kai su uku zuwa sama sun kai su uku dubu sittin za a baka nawa daya dubu goma dubu hamsin na wayan nan tana kallo da kwashi eh, a gani amma kai ka san inda ba dan Allah ne ya raba ba wallahi ta tana za a yi uwa ba za ta yi ta wanda yi a gano wannan to kaga wannan maza abin ibn abbas saboda an ce ikhwa ikuwa na farawa daga uku kama kuma akwai sanda ikuwa ke farawa daga biyu malaman luga akwai akwai daga cikin larabawa wanda suke suke fara jam'i daga biyu an gano wannan ku to kaga in akwai masu farawa daga biyu to su jumhur sun doki wannan mazhaba na farawa daga biyu na'am تمسك بدلالة الكلمة إخوة ala talata eh to ne ai gama wannan bayani lakin Usman bin Affan to sai dai cewa wannan shine Ibn Abbas ba amma Usman bin Affan radiyallahu anhu kaza bi ma sara alai amalu sahaba ya yi riko da abin da aikin sahabbai tafi gare shi wal khalifatain qablahu da khalifofi guda biyu gabanin sa Abubakar da Umar mazhaban an gane jami'in wajen gado wajen gado jami'i ya fara daga biyu wannan shine mazhaban Abubakar da Umar da usman ya zo sai ya riko da shi abdullahi bin abbas kuma sai ya saba musu gaba daya ya nuna addini ba a taka ba a mutum yana riko ne da abin da ya bayyana gare shi na hujjoji abdullahi bin abbas duk da cewa wa'annan suna gaba da shi wajen ilimi bai sanya ya ɗauki ra'ayinsu ba ya ɗauki ra'ayin abin da ijtihadin shi ya kai gare shi wannan shine addinin musulunci ba a cewa a ina abdullahi bin abbas ya samu ilimin da zai iya ja da wa'in ba ja da su bane shi ilimi ba magana wai an ja da wani kawai fahimta shi ga fahimta na ga dalili na nan in dai kana da fahimta kana da dalili dole a saurari kama su yan najeriya da zaran ka zo ka saba ma wani malami wanda ya fika ilimi kai ma fa kana da ilimin kuma kana da hujjojinka ya aka yi maka gano ma hujjan da za ka yi magana da ka ja da wani a yau ta kai karatu to musulunci ba a yau kai karatu in ka ji ana a yau kai karatu to wannan kawai an shiga cikin mazhaba na jahiliya an aje karatu ne an aje an aje ainihin hujja an koma dambe doke doke an gari to wannan shi ne na mu ka fa sikka azaini fadin da ya cewa kai kiyasin wannan guda biyu ai fa sikka ala sunayn min al ikhwa ai kai kiyasi akan biyu daga cikin yan uwa a cikin magana na kai kiyasi ma zada abin da ya karu kan biyu ma ya shiga wa aula shi rikin can ma ya shiga na sai mai alfan ba ta na an ba ta abin da ya shiga a ba ta su ya'yan su kasance masu da mai suna sai ba da zaka yan wa ba'i eh. kamar da zuma da mazina ya tambaya بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقة فلا يلزمها إلا أن لا يجد من ترضيه إذا وجه أكثكي وأما المطلقة أما المطلقة فلا يلزمها ba dole ba ne ta shayar da yaro kun gane wannan ko idan saki ba dole ba ne masu shi ta shayar da yaron shi illa ne illa na'am illa Allah ya ji Allah Allah ya ji da man sai dai in bai samu wanda za ta shayar da shi ba idan yanzu ki masu shi to masu tana iya cewa ba zan shayar da yaro ba sai ka biya an gani in dai bai samu wanda zai shayar da yaron ba aula ya kabar sada ya gaire ha ko baya karban nonon waninta a nan wajen ya zama wajibi ta shayar wannan sharuɗa guda biyu ke ko ya saki matar shi bai samu mai shayar da yaron ba a nan wajen ya zama wajibi ga mamar shi ta shayar amma idan ya samu mai shayar da yaron ba dole ba ne a mahanga na shari'a ta shayar ko kuma ya zama to bai samu shi yaron baya karban nonon waninta yaron ba ruwan shi an ba shi duk gaba da ya amsa sai na mahaifiyarsa a nan wajen dole ne ta shayar nan ba sai an biya ta ba dole ta shayar na ya fita in ya fice ta eh, a wajen shayarwa sai ta ci abinci ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza kuma yanzu ba haƙƙi shi bane ma da ita ba gani ta zuwa haka yanzu tana ke cewa ba za ta yi ba shi ya ta ɗauko mai da ya ta ce eh, ta kai zai ce da ita tana gidan in ɗan ɗan masara kamar ta gama shida amma tana kama shida kuma shi kenan ai shayi da yaro har shekarar biyu ne har shekara biyu ko kuma an sai an yaye shi shi zai shi ka ba ruwa kai shi Allah ya ɗauki ɗa duk wannan yaban da aka yi uwa Allah ya ɗauki ɗa ya ba uba ne an gane wa alal mauludi wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf mauludi lahu shi aka haifa mada ita ta yi ajiya ne a cikin mahaifarta an gane wannan baka ɗana shi ne kaga kuma araba gargaba Allah ya ɗauki ɗa sai ya miƙa ma uba kaji shi ne a dama ai mai kudi dama ai talaka ya fi mai kudi wahala haka ne yanzu kai kai mulki duniya ne za ka gina gida da kai da da kai da mai gidan gidan waye wahala <laughs> na to shi ne ya yi yanzu ga in ka ba da kwangila yanzu kuɗi kawai za ka bayar ka koma ka yi bacci an gani me yasa me yasa in ka je keke na fim ga wani saboda ita sai ce shi yana kwanci kana nan a kai kana kwance kana nan shi yana wahala kana nan kana karban balan to wallahi ba zai bayar ba kana samu a sama kana samu a sama a tunanin shi to sai bakin ciki da keta da hasada sai ya hana shi ya samu alkhairi a gani ya goma shi nan gaba sa yansa san kamo shi a kwashe motar sai kuma ya nemi wani sai ya fara sai ya zira zugo bakin ciki ya kara kama shi yaya za a yi wani yana kwance kawai don ya zai kira bai zai ta kawo mai balance wallahi da labin ita ba to wannan bakin cikin dan najeriya to sai ya hana shi samun alkhairi shi kansa an gane wannan shi yasa su goma su kudin yanzu sai ka zo kai tun roƙon su suke ka sai ce ba su da imani hmm? shi wani bai da imani yana fara kudin da zai siya mana dan Allah ya taimaka ya siya mu keke na ya siya mun. ai to yarinke rike amana hasada ne malam yana bakin ciki don kudin da yake samu ya fi naka ba shi in ya zo sai ya samu wajen in kaga ya kama dubu biyu to shi ya samu dubu shida ko dubu hudu an gano wannan amma yana bakin ciki ya za a yi ɗauki wannan kuɗi kana kwance kawai ya sallama da kai zai dama ya mance yana cikin wahala ka ɗauki ya mance yana cikin wahala ya nemi kuɗin ya nemi kuɗin bai samu ba ai samun kuɗin ba sauki bane ai haka abin yake tafiya an gani to ka zalika wani zai gasu ai ga wanda ya ita uwa ta sha wahala ta ɗauki ɗa a cikin cikinta wata nawa wata tara wata ba shekara ɗaya a na ke samun go shekara ɗaya tana ɗana da shira ɗa a cikin ciki daga bayan ta haifi ɗan ta shayar da ɗan ya mata kashi ya mata fitsari ya hana ta bace kaza amma kuma zai uba ya zai karɓe ce na shi ta ce wala da kai ba ko to sai shari'a ya ce wa alal mauludi lahu anta wa malu maluka li abik kalam an raba gaddama ya falala shi fa ruwan nashi ne ba na <laughs> inda ba kowane ya fa'idantin lafi shi ne mai ciyarwa mai tubatarwa mai daukar nauyi mai kaza duk komai ba shi ne ita tana komai za ka mai komai a gane ba ba ne ba ya yi kokari ba <laughs> wani ya ce wani daga yake wahala musamman irin neman auren da samari ke yanzu gaskiya suna wahala wallahi ni in naji wani abu zai rike kai yarinya fara canza mata waya iphone iphone ala ana layi waya akwai waya ba saba'in dubu za wallahi in ya ɗan tsoka zai canza mata wani eh kaga daya sannan ga anko duk anko ne zo wai sai yayi kaga wani ai lalata yarinya ne ma duka ba ai aure duk an koma sai kayi in za a yi sauka sai ka dauki nauyi sai kayi kaza kayi hidima wanda iyayen ma baka ma wannan hidiman wallahi saurayi zai ba iyayen sa amma ka ganda yake wa mace zaka tawa maki to kin sa auren baya karko saboda ta dauka cewa idan an yi auren ma haka abin zai ci gaba tana jira an yi aure sai ci gaba da canza mata ma abin da ya fi iphone to sai ta gawa ce ba ne ma da kyar ake yi <laughs> wani shek makanike ne eh. eh, masu shi ya ta kawo gyaran wayan ta wayan ya akwalin wayan ya lalace sosai na'am ya canza mata ana ta fama ya canza ya canza sai dai a gyara ya maida a kara lalatawa tukurin zai kara wuri wanda yake nema sai mata wayan dubu saba'in da wani abu ka gani ya kai mata eh. kuma wannan ana ta gyaran wayan shine shine gyaran da aka kawo yake tambaya zai iya kashe wayar ta mutu kurin gaba saboda cewa ita ma uwar gidan nan kaga uwar gida ba tsohon wayarta ana ta gyara yana lalacewa ana gyara amma kuma ga ga budurwa da yake nema yana so ya ƙara aure ya siya mata nan take wayar dubu saba'in kamar to gaskiya maza suna wahala sosai wani kuma har da ƙarya ma dan yana so kawai aure ta eh. shi ne Allah ta Allah ya kuma ita yarinya tana da hankali mata san wannan makallici ne in ta san bishara na matan ba eh a wai kasawa na nasar rai na nasar rai ta ajara lahu fa ummu eh akwai matar da ya tura mata dubu ishirin a waya sai a abin a account sai tsaki wa irin da za tura dubu ishirin budurwa na'am fa in ta'jara lahu fa in idan ya idan suhurci wata mata domin shayar da yaron wa ummuhu lahu ko kuma in har zai suhurci wata mata don shayar da yaro to mahaifiyarsa a hafi dacewa ya suhurta me ake rubi nan wajen inda ya saki matar shi kuma ya to yaron na karɓar nonon wasu an gano wannan to mahaifiya inda zai yi haya sai da ba dole bane ka shayar to inda yana so ya haya to mahaifiyar ta fi dacewa ya haya sai su mata to da Allah za shi shayar da yaro na a zan biya a sai a yi tsada an gane kun kuma akwai urf akwai al'ada sai a yi aiki da al'urf al'ada muhakkama ta ce to a cikin al'ada nan tudun wada nawa ne ake shayar da yaro a ce ana shayar da yaro duk wata ana baki dubu bakwai shi ke zai baki dubu bakwai duk wata sai ka cire dubu bakwai ka baka eh, nan ba rashin mutunci ba ne a yadda wasu za su kalle kamar nan ta ne ya yi ta haifa ba rashin mutunci ba ne to me za ya sake ta ya abu ne ya ji a jikin shi ne shi wani a haƙo bi hadanati wato shi ya fi dacewa da renansa ita ta fi dacewa ita ta fi dacewa da renansa balka ba sai aure ba wato bayan shayarwa din wato abin masa yara a hannu tana kulawa ta ne kaza ta ne wanka ta ne kaza ta ne kaza tana renan shi hanga ita ta fi dacewa matsar ba ta yi aure ba in tana so abin masa yaran a hannu to kada ta yi aure in ta yi aure ta auri wani mutum wanda mutumin nan ba dangin mijin ba ne to ba za a yadda ba an gano wani ku amma in dangin mijin ne ka san ba zai ji nauyi ya cire kuɗi ya cire wani abu dangin ba yaro hidima ba amma wani mutum daga waje ya ga yaro agora a gidansa ya ga kullum in an yi girki sai a da shi kuɗin makaranta har da shi zai biya kaza zai ci shi da ya zama kawai a sama yaro daga gida irin wannan yana faruwa da yawa ba kowa ke turiya ya kula da ɗan da ba nashi ba an gano wannan wani an zo ma wajen magana kuɗi magana ta sace da Allah zai ce kawai kai haƙuri kai hakuri ba bar da ka kaje wajen koyan koyan yadda ake kafinta sauran yaran suna karatu shi kuma gashi nan yana wani abu daban to shi yaran da abin da baban ya mai ba zai gode ba ne an kai da kafinta kuma ɗayan shi ya kai suna karatu mai tsada da sauransu to kila ba zai iya ɗaukar nauyin har da wannan yaron ba to yanzu abin da ya kai shi wajen kajin da yana biya ya kyauta ya kyauta wani ilimin ya gaba yana rabu da ilimin koko ne ba har na ajiye ba ba zai iya ɗauka gaba ɗaya wanda na ba ɗan shi bane Allah bai ɗora mishi ya wata abun ba ana ciyar da shi ana shayar da shara kaza amma abin da ya shafi kudin makaranta wato mijin mijin shi ba zai iya biya ba sai ya dauke shi ya kai wajen koyan aiki yana biya ya kyauta ba ya kyauta ba ya kyauta ya kyauta ba a gari sai a nan wajen kawai in yana so ya kara ebe lebin eh to wa da aikin kai na da shi ilimi a fara ah, da uba da an ai uban ya labari bayan bayan bayan ruwa bayan ai dan kuma sai abin da ke faruwa ya sani in ma za ka shi kanikanci ko ko ka kafin ta baban ya sani yawwa ai ya ba yaron shawara ka shi kenan ka je wajen kuma da wajen baban ka to ya dauki kila baban irin wanda ba ruwan da yaro shi kenan sai baban ya zo ya ce tubban da kudin biya sai yaron ya zauna haka nan a'a to ai shi da suka mana kai wajen ka ya koma na yanzu man shi akwai akwai uban da wallahi ba abin da ba abin da ya shafe shi da yaron sai ka dauke shi ka ba shi ka nemi sana'a kuma dan baka sa yaro a boko ba ko boko bane ba mun rayuwa gaba daya yanzu masu kuɗin da suke da kuɗi da suka shahara wani boko suka yi kawai albarka ne yanzu dan boko ba sai dai ya kare wajen cikin ba ya gama digiri ɗin shi kawai zai na karɓar dubu ishirin kai ka iya kafinta kana karban kuɗaɗe masu yawan gaske kawai ilimin sana'a albarka ne an gane kafinta kan ciwa ya wala zai ka faɗin boko kuɗi yanzu yan boko na ila na so da yake da digiri amma ba shi ba shi karatun ɗin karatun da zai an shi yaro ne wala an bai karatun islami karatun addini ba amma a wannan zamanin za ka iya kafa karatun ka gaba ɗaya ba sana'a da suna da yawa muna ganin su in ma sana'a ne zai da karantar to ka je ka duba nawa ne albashin karantarwa yanzu ba a kai ni boko ba za ka an kai na koyi printing eh da wanda ya kan da wanda ya boko da wanda ya kan su printing waye zai iya ɗaukar nauyin iyalai eh mala abdullahi ne na kamar abdullahi ya kan boko wani kayan gabas wallahi boko bai yanzu kawai magana ne da hanci bature ne kawai ah, shi ma wanda yake yayi bokon bai da kofar akwai na kasu tare da shi shi ne wanda ya mala bilai wanda ya bokon bai da kofar ba alhu akwai na kasu shi ma zai wallahi ya na tare da wani Shi cewa yake wallahi da ya sani wallahi da ba boko yayi ba kullum sai da dariya sai ce wallahi da ya sani da ba boko na sana'a ya je koya kuma shi da a garin su da addini ya karanta wala da biyar kuɗi in ka ga dan boko mai kuɗi shi ne dan boko da yake aiki a refinery ko manya-manyan masana'antu amma boko karan kashi sana'a ne kamar kowane sana'a bambanci kawai kana iya turanci da za ka iya magana da masu jin turanci na ana yi akwai tazare akwai tazare kuma su ba haka ba yanzu masu koyon kafinta ba sa zuwa ba a zuwa kai mun zalla ina zuwa islamiyya to nawa ko dinki za ka lokace su ba da Allah zai rinda zuwa islamiya amma daga baya zai ana yadda ba matsala bane wannan karatun boko yana da kyau amma ba wani ba shi bane wani kayan gabas in yaro makana da yaro ne ce bai san boko an gani ya yi ɗan firamare ya yi ɗan karatu daidai gwargwado wallahi ta zai shi duk sana'a ya ɗan yi da shi kaka ce wai dole sai yana iya gama jami'a wala ya dawo ma gida bai zama shi a gani boko yana da kyau sosai in mutum yana da kuɗi ya hada da boko to kuɗin ya fi dan abin nan amma yanzu kan tuba masu kuɗin da suka yi kuɗi a najeriya sosai sai alhaji amadu cancan gi a nan tudun wala irin su alifaki irin su alhaji sabu mai duburi irin su wane ne irin su wane ne suka yi kudi irin su mala hashi alhaji hashi da ya tamfa bello mai kusa waye san boko a cikin eh ga alhaji da yallo eh, amma ka gaya mun yan bokon da suka yi kudi irin nasu gaya mun su dan kana aikin gwamnati za ka samu kudin rubin asiri ne ba kudi irin na wayannan mutanen ba ba wani dan boko a cikin wanda za ka ci kudin shi ya kai na wayannan mutanen ba kuma galiban dan boko ga yayi kudi wani galiban ba kudin shi na halal bane sai kadan ya samu hanya ne wanda ta hanyar wannan hanya zai ta tasa kudin gwamnati ya tara kudi eh, akwai yan kalilan kwarai amma ka binciki dalilin koyewarsu barayi ne za a tambaya ina ne ya samu wannan kudin yawwa kan kasuwanci tsirai ba shi kudin ba bukon ba masha Allah kaga ka ƙara dawa zuwa ga magana ta kasuwanci da shi ba shi kudin ba albashin shi dubu ɗari ba ko dubu ɗari ake ba shi dubu ɗari da mutum ba zai bai kudi ba a ni sanar da ni na tare da bawon Allah da ilmi cewa wallahi yayi da zaman da bai tsaya bayan bayan lecture da yake kuma shi yana da wata sana'a amma yanzu ko da an koma insha Allah sai ya tanaji sana'an da zai yi an gani ko yawan mutane a tunanin mutane ka fa sai su ɗauka boko shi da kuɗi wala ba shi ba ne boko dai yana sa mutum ya waye ya samu ilimi in ka samu ilimi to ka samu kuɗin za ka iya sarrafa kudin ka sosai ba za a rinka cutar ka ba eh kana sai ka ga ka ɗora mutane amma alaƙa mutum alaƙa mutum san gidi yake control din professor haɓa yahudu ya ɗauko daga can daga can daga can waje ya sa shi abokin mista mista mista shi wani kuma tsawai sassan shi ya lalata ka za ka duba ya kwaso ɗan boko da yawa suna ƙarƙashin shi bai boko ba na malantan ta yi wa yadda ha? an gane wannan kuma muke magana ne muka shiga cikin boko yawa shaidana ita ta fi dacewa ta zama hadana uba ya ninka kawo ce bane amma a ba uwa ta kula da ɗan matsar ba ta yi aure ba kuma ya take ta sharadi kenan ta yi aure ya sadu da ita in ta yi aure wancan ya take ta to za a iya hana ta yaron a gani shi sa wasu iyaye ba sa yarda su yi aure sai sun ga yadda ta yi aure za su riƙe yarinya har ta girma ai ta neman suke suna son ne su rabu da wayannan yara tukuna sai sai sun gama aure da yaran yaran sana su aure saboda sun san za a iya kwace yaran a hannun su eh walau amakan ko da baiwa ce aw mustawlada ko kuma ko da umu walada ce an gane ita ta tafi cancanta saboda haka ga wannan dole ne mutum ya kula da mahaifiyarsa wallahi tana son ka ba ta son a raba a gani ba ta son a raba ka da ita wata uwar tana so ta rabu da wannan miji amma saboda kai ta tsaya sai ta shan wahala a gida amma kuma ga daga baya yaro ya samu kuɗi bai damu da mahaifiyarsa ba ai dole ma Allah ya tsine mishi wallahi ta zauna a gidan miji tana ta wahala mijin na ga mata wulaƙanci amma ita tana zaman ƴaƴanta ne kawai tana zaman kare sashe bai dace ka yi wasa da al'amarinka ba in Allah ya sa ka samu wadata ka riƙe mahaifiyarka tam kakai wasa da ita Assalamu alaikum ana kara tunatar da uwa yau malam zai muhadara a can hayi daga ta filin waya masallacin malam babba hayi daga ta filin waya masallacin malam babba tsakanin magrib zuwa isha saboda haka muna fatan uwa za su ba haɗin kai da alasurin muhadara kare zama kurin sai malam ya zo karatu za mu fa'idantu amma idan malam zai je muhadara ba za mu je mu taya shi yin muhadaran ba da so da haka da Allah ya kuwa a dinga ba da haɗin kai idan malam zai muhadara a ganmu mu je mu ma mu ba da haɗin kai wurin zuwa kun ga ana yawan ba da misali da sufai daga wani gari idan shi wannan shi babban nasu zai yi tafsiri tun daga wasu garuka za su tare a wurin saboda mai su gudun gudunmawa su ƙara ƙarfafa shi wani su su ma malamai ne wani su za su je amma dai su ƙarfafa malamansu su ba shi mu yi cancanta halin suna wal jama'a mai kokari mu dinga karfafa malaman mu yadda ya kamata in za su je wurin muhadara ko wani abin da ya danganta ta a bada gudun ma wurin tafiya saboda a karfafa din muna fata Allah ba da ikon zuwa shi an koma hazana kenan shi ne hazana a idai wannan akwai raza shayarwa to idan an yaye shi sauran kuma hazana shi zai dinga ba biya bane shi zai dinga aiko da kuɗin da za a ɗauki nan yaron a ba tsada wannan sai dai in mutum ne mugu wanda baya son ɗaukar nauyi sai alƙali ya yi shi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk